shi ne dama ka san shi da yake faruwa ne dubu arba'in da dare biyar to in dai wannan ne ba matsala zan gaya mishi kawai za ka huta za ba ni mota da ni ka ne wani mota ka ba shi wata uku sai ka sanar da shi wata biyu na albashinsa no don't know why Eh, eh, eh, ina wani lafiya lo babban mutum ya ji ma ma ji na na wannan restaurant ya jin daɗi ya abubuwa ya kowa da kowa la la lafiya na na na na da fita daga kitchen sai sai sai sai na ce in zo in ganka ka ka ka ka ka ka ka san kai kai kai kai ne maji <laughs> na na wannan restaurant anything da da ka gaya ma oga shi shi shi shi shi oga zai yi mm, duk abin da ya gani shi zai amfana kwana kwana biyu na na gan jikina na yi gigige gegege sai sai sai sai na je asibiti sai sai aka biya min wani in eh, eh, eh, huta kwana uku kare ma daga waya kare komi shi na ce kuma kudin ana ana bukata kama dubu arba'in da dari biyar to inda wannan ne ba matsala zan gaya mishi kawai za ka huta kwana uku ko eh a asibiti ba ba gida ba ok to ba damu zan gaya mu kana so gaya mu eh ba damu zan gaya mu amma ka je kawai zan gaya mu to to to to na na na gode zan gaya mu alright bari bari na na mutu yanzu ba bari ma'ajin ya zo bari shi yawa to na gode ba insha Allah lafiya dogo yanzu da mutumin ka yi bar nan na abu nan Emmanuel ya ce kamar ko zai je hospital ne ko ya da ya daga hospital ne yana son wai a ara mishi kudin albashin shi na wata uku saboda wai yana so ya dan je da magunguna da komai da komai yana son da ya huta kamar kwana uku na ce to ba da zan zo sami kan maka to ina ma aje ke na'am amsa. a ah, bisa kokarin shi da mm. kuma yabawa da mutane ke na'am amsa. wanda kai ma ka san haka kuma mu amfanin mu dama duk wanda yake tare da mu a ce ya amfana so wannan rashin lafiya ba wanda Allah ya dauke ma zai iya faruwa da ni haka zalika kai da kuma kowa ma a ci so ah, ba komai ka bashi wata uku sai ka sanar da shi wata biyu na sa ne wata ɗaya kuma na kokarin da yake ina fatan shi kenan shi kenan dan ma na dan jaya ne ne barin komai ina da wato kana nufin shine maka wannan wulakancin ki نسوية نسوية إذا إذا بقى أبو na na yi aiki a wajen wata wata wata wata tara lokacin biya ya zo ya kai baya na da ya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ta tara a ita ce ba kokari bai kyauta kwata-kwata ba na yi kokari na yi rawa ibi ibi ba customer customer zan so wani lokaci ibi ba ibi ba mai tuwo zai je yin kirkin tuwo da kaida ba su biya ne ba suna samu miliya sha biyar da dubu goma dala ki bani wani aiki karka damu karka damu yanzu shi kenan an ɗauke ka a nan aiki eh insha Allah karka damu ba wai ya ado kai nan insha Allah na gode Dangote wancan mutum mugu ne mutum ne mugu ne na bar shi da Allah akwai kiɗin mota da za a baka eh? da gida sannan za a haɗa maka da kuɗi na wata shida da hadi kashe ni dan wahala da hadi kashe ni za ba ni mota da hadi kashe ni wani mota da hadi kashe ni ba da kuma yanzu nan za ka rubuta mana don't know don't know why isa account sa ba ni mota suna na ya koma dadi kashe ni dan da ki eh, ki ki ina da miji ah, ni ma tun tun da ma ina ina na na yaure aure da ya bata ma ma eh, wace mutum waje na aiki ya ya ya ya ya doka mata na amma na yafe yanzu na zo wajen daji zai kashe ni a wajen kimako ne a wajen na akwai abubuwa ya dame ni ya dame ni na? ina jin kai a yaushe kenan ok ok ya so ina gama sai mu ci gaba da magana mu aina maka kwana ko kuma aina za mu tsaya ko? amma ta? ba ko ka yi wallahi ya zo ne neman aiki shi ne ku faɗa min abubuwan da aka yi masa a wurin aikin sa da ya ban tausayi Allah shi ke rayuwa take kuma da dama za ka ɗauko mutum daga inuwa ka kawo shi daga ranar kawo shi inuwa a shi ba ta wasa ba shi zai yi so amma ina da kina tabbacin cewa zai iya aikin insha Allah zai iya sannan kin mai tambayoyin da ya kamata karfa mu koma gidan jiya ba abin da zai ba ba da mu an kare ki jagora na san ma za ki iya yana ɗai ga mai gida na yazo ji ah, GT bank GT bank ya zo sai ku gaisa GT bank ne kai ne? <laughs> je ya kashe ni me ya faru kawai shi ne dama ka san shi yake faruwa ne ya kake tafiya ka dama na eh, eh, eh ke san me ya faru za za ki ja kuli ne wannan shine yazo ne ma aiki ki bari muka da gida ta miki bayani kiga kiga tafiya ta barin je